babbansa ko mutum ya kashe makusancinsa a rayuwa ya ku uwa masu tarin albarka wannan ƙasar ta mai tarin alkhairi da albarka a wa'annan kwanakin kama da kowa ya sani muna fuskanta wasu al'amura wanda akwai buƙatar tunatarwa da kuma faɗakarwa akan abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa na daga cikin abin da yake faruwa shine mun san cewa an yi juyin juyu hali wanda wannan al'amarin a matsayin kaddara daga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wani abu da zai zartu a wannan duniya ce idan Allah bai yarda ba wannan abun ba zai faru ba kuma duk abun da kaga ya faru a duniya bisa kaddarawa ce ta Allah subhanahu ta'ala ya faru idan na fito ko ka fito ko muka fito muka ce za mu yaƙi da wannan abun to muna yaƙi ne da abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu kuma mun yi kada mu sauya abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara a rayuwa da wannan ƴan uwa masu tarin albarka wannan ƙasar tana da buƙatar tunatarwa da kuma kuma jan hankalin yan uwa masu tarin albarka ke sanya hudubar mu ta yau tana bayani ne a kan buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga mutane guda hudu mutum farin mutanen farin su ne al'ummar wannan ƙasa mai tarin albarka 'yan Nijar duk wani ɗan Nijar ya ji wannan bayani ya ku 'yan uwa 'yan Nijar ya to wajibi a gare mu mu ne da al'amari mu baki ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu san cewa mu bayu ne na Allah masu buƙata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ƙasƙantar da kan. mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sana kuma mu dogara da Allah madaukin sarki duk abin da muka dogara a kansa in ba Allah bane aikin banza ne ba wata ƙasa a duniya da take iya kawo na ɗoki matuƙar ba Allah subhanahu wa ta'ala bane abin da ya kamata daga ɗan mijar gaba ɗaya ne mu mai da al'amuran mu gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu yawaita istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu tuba da duk abin da muke aikatawa na miyagun laifi kuma mu lazamci yin alkunutu a cikin masallacin ne wala Allah ta yin haka Allah subhanahu wa ta'ala zai haffafa ya sauwaka mana abin da muke fama da shi a wannan kwanaki abu na biyu yan uwa masu tarin albarka sako na biyu shine zuwa ga shugaban kasar da aka hamfarar da shi kamar da ake faɗa idan ana buƙatar kwanciyar hankalin wannan ƙasar ana buƙatar zaman lafiyarta ana buƙatar jin daɗin 'yan ƙasar to akwai buƙatar shugaban kasar da aka hambarar ya fito kiri da mu zuge mutane bayan cewa ya yi aminta da wannan juyin mulkin da aka yi ba don komi ba jama'a sai don kare zub da jinin musulmi bayan Allah subhanahu wa ta'ala don kare al'ummar nijar baki daya kuma wannan abin fa zai sanya masa jini da kuma soyayya a cikin zukatan bayan Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai rubuta masa tarifin da har ya mutu a duniya ba zai manta da wannan ba a cikin ƙasa da kuma wajen ƙasashe saboda ya yi abin da ya kamata dukkanin shugaba mai son talaka mai son al'ummarsa ya aikata domin ba wanda yake bukatar a zub da jini yan ƙasarsa abu na gaba idan wannan ya gagara zuwa ga waɗanda suke manya-manyan fartikin shi shugaban da yake mulki su fito ko wanda aka hambarar su fito su yi abin nan su amshi cewa wannan juyin mulkin da aka yi sun karɓa da hannu bi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ko da ko abun ba a yi shi ba a yanzu a lokacin da Allah ya kaddara hakan zai ta faru daga sun aminta da wannan juyin mulkin da aka yi kuma wannan sai su shirya ma siyasa ta gaba domin akwai dama a gaba gare su shi wannan zai kare mutuncin farcikin su da ma watan mutuncin kawunan su saboda sun taushe hanya ta zuwa da jini a cikin al'ummar musulmi baki daya abu na gaba yan uwa shine watan ah, ko shi wanda suka yi juyin mulkin su nuna cewa sun mayar da shi wanda suka hambarar to kuma wannan akwai hadari kwarai da gaske a cikin zantutukan manazarta kasancewa in haka ta faru to akwai wuyar aminta a samu aminci da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa mai tayin albarka abu na ƙarshe 'yan uwa wanda kuma ba a fatansa shine shigowar kasashen waje musamman ma ECOWAS sai dai yawo ta shigo cikin wannan al'amari na cewa za ta mayar da shugaban da aka haɓar da karfin soja to wannan ba ƙaramin tashin hankali bane kuma ba ƙaramin musiba bace wannan abin ba idan har aka kuskura yi faru ba a fatan haka to fa za a samu cewa ba za a samu wata ƙasa ba a duniya da ake kira Niger domin wannan yakin fa ba na ECOWAS bane kamar wasu mutane suke tunani kuna tunanin kamar ECOWAS ce al'amari ne na uwar tabbawa ta sirri ne mu faransa yakin zai koma tsakanin faransa ne da kuma nijar ba tsakanin ecowas da da nijar kamar da wasu mutane suke suke tunani ba daga ya yi kamata ya zamanto wa'azi gare mu mu yan an kasar nijar abin da ya faru a kasar iraki da ma abin da ya faru a kasar afghanistan da abin da ya faru a kasar suriya da kuma abin da ya faru a kasar libi da ma kasar yaman da kuma makociya sudan wannan abin ya kamata ya zamanto a gare mu muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare muna wannan ƙasa mai tarin albarka duk wanda yake nihin mu da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa da kayansa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ƙasar nan da tsarewarsa ya kare ta da kariyarsa ya iya muna duk abin da muke jima tsoro ya amintar da mu da amincinsa godiya ta tabbata da Allah wanda ya halicci dan annabi Adam ya sanar da shi abin da bai sani ba wanda yake mai mulki kuma madaukaki wanda wanda ya halitta kuma ya daidaita halittarsa ya kuma hawatan kaddara ya dakar da dan annabi adam bisa bin wannan kaddara shine wanda ya fita yake fitar da watan hure yin noma domin ya kasance abun abun amfana ga al'umma baki daya ina wa Allah subhanahu wata'ala godiya ina ƙara gode masa bisa ni'imominsa ina neman taimakonsa ina neman shiryarsa muna masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawan Allah ne dan aikin Allah ne a ƙarshe ya ku Allah nasiha ta ƙarshe mu waye kokari mu yi zamanto masu yawaita istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala mu zamanto masu tawakkali hankali ga Allah subhanahu ta'ala mu zamanto mun dage kowanne ya dinga yin raka'at yana daga hannu yana faɗawa wa Allah subhanahu ta'ala wato ya fidda mu daga cikin wannan halin da muke ci jama'a wannan kasar tana cikin wani yanayi duk wanda yake sauraron kafafen sadarwa ya san abin da ke faruwa wallahi azim ba abin da zai fitar da mu daga wannan halin sai koma ma Allah subhanahu ta'ala da kuma ya takaita sabon Allah da muke aikatawa duk wata musiba da kaga ta samu dan annabi adam to wannan abin na da silar da abin da yake aikatawa na sabon Allah subhanahu wataala ashe ya ku yan uwa mu tsoron Allah subhanahu wataala mu koma ma Allah subhanahu wataala mu taƙaita sabon Allah da muke yi mu sanya cewa wannan duniya fa mai karewa ce mu yi kokari duk hanyar da zamu iya bi domin amintar da wannan kasar da fatan Allah subhanahu wataala ya amintar da mu ubangi subhanahu wataala ya umarce mu da yin salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Allah yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati da taslimi akan shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku Allah ku yi salati gun shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana a'da' dinik wa sur ibadakal muwahhidin احفظ دولتنا جمهورية نيجر اللهم احفظ دولتنا جمهورية نيجر اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم من أرادنا وأراد بلادنا نيجر بسوء فرد كيده في نحره اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فرد كيده في في نحره اللهم شتت جمعهم يا ذا المن والفضل والإحسان اللهم آت نفوسنا تقواها وذكر بيتها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل جمهورية نيجر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل جمهورية نيجر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد النيجر بسوء فرد كيده في نحره اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك بالفرنسا وعوانها اللهم عليك بفرنسا وعوانها اللهم من كادنا فكد اللهم من كادنا فكد الله اللهم من كادنا فكد الله اللهم من كادنا فكد الله اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وخذ بأيدي رؤسائنا إلى البر والتقوى وخذ بأيدي رؤسائنا إلى البر والتقوى واجعل نيجر آمنة مطمئنة واجعل نيجر آمنة مطمئنة وجعل نيجر آمنة مطمئنة وجعل نيجر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من يريد الفتنة في النيجر اللهم إن كان قريبا منا فدمره اللهم إن كان بعيدا منا فقربه ودمره يا ذا المن والفضل والإحسان يا ذا المن والفضل والإحسان إلهنا ليس ليس لدينا إله فنشكو إليه ليس لدينا, ليس لدينا ربا فنشكو إليه أنت ربنا يا رب أنت ربنا اللهم اللهم إن نيجر تحتاج إلى مساعدتك اللهم فساعدنا جميعا اللهم فساعدنا جميعا واحفظ حدود دولتنا واحفظ حدود دولتنا بريا وبري بريا وبري بريا وبري عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله